A Juma'ar makon jiya ne kotun kolin ta zartar da hukuncin game da takaddamar shugabancin majami'ar wadda aka kwace fiye da shekaru uku ana tafkawa tsakanin Farfesa Paul Emeka da Mr. Chidi Okarafo. Shi dai Mr. Chidi Okarafo na da awar cewa shine sahihin shugaban majami'ar ta Assemblies of Gold na ƙasa baki ɗaya wadda ke da shalkwata a birnin inugu, A don haka ya nemi lalle Farfesa Paul Emeka ya sauka ya bashi badafin iko. wannan takaddama dai ta kai su ga tafiya babbar kotun tarayya lamarin da ya zarce har kotun koli da farko dai babbar kotun ta tarayya ta tabbatar da shugabanci ga farfesa paul emeka amma kotun ɗaukaka ƙara ta ce hanyar da aka bi wajen isar da hukuncin a rubuce ga ɓangaren mr chidi ba ta dace da ƙa'idojin da doka ta shimfiɗa ba wannan matsayin dai shine kotun koli ta sake tabbatarwa tare da umarnin cewa lalle a koma domin biyayya ga abin da doka ta gindaya a ganawa da manema labarai a nan kano da dattawan majami'a ta assemblies of god a nan yankin arewacin najeriya irin su rabaran baba fada sun ja hankalin mabiya su guji ta da fitina da aka yanka magana sai ga wasu taso da maganganu suna kawo Tashin hankali har suna raye-raye suna cewa ai za su je su kwace makarantu za su kwace ekilisiyoyi to wannan abu gaskiya ba mu ji daɗin ta ba musamman mu da muke a nan arewa mu abin da mun saba da shi bi gaskiya a bi sawunta a ji hankalin mutane a zauna a tattauna a gyara shari'an da aka yi ba a kori babban shugaba na asamblin gawar najeriya ba yana nan a ofis nashi yana nan a gidan shi har yau don haka kada hankalin kowa ya tashi kowa ya kwanta da hankalinsa a saminaka akwai wannan har ma da faɗe-faɗe nema da kake gani na sun rubuta wasiƙa cewa ne na ce idan aka yi shari'an nan cidi wato in bai ci ba to zan sa yara su je su kone dukkan churches da ke akwai wanda ke ba bangaren mu ba suka kai wa DPO wannan wasiƙa to abin ya dame mu ban san akwai wani abu kamar haka ba to saboda haka ne muke so kowa kada ya tada hankalinsa za a yi maganin wannan abu kuma maganin wannan abu shine a dawo a tattauna tare a shirya komi yi tafiya daidai yadda ya kamata shi baran audu yaro da ke kula da majami'ar a jihohin kano da jigawa na cewa coci na allah ne ba na mutum ba ne kuma duk abin da aka ce na allah ne ana bukatan a yi shi dan Allah ba da yaudara ba ina roƙo duk waɗannan maganganu na farfaganda eh, facebook su manta da wannan farfaganda babu gaskiya a cikin abin da ake faɗa musu ina roƙo duk waɗanda suke kirista na gaskiya don allah su yi amfani da hankalinsu kada su ɗauki doka a hannu a zauna lafiya bukatar mu kenan a zauna lafiya kuma abin da isa almasihu ya kori da mu kenan rabaran audiyara kenan na jami'ar assemblies of god mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga kano najeriya